riƙe wayannan hukunci ɗin saboda yana iya faruwa da mu a inda babu malamin da zai ba mu fatawa. Da haka malam ya ce, idan najasa ya taɓa mutum, me ake nufi da najasa? Najasa shi ne misali kamar fitsari, kamar bayan gida kamar mataccen dabba, kamar jini na mutum ko na dabba, kamar giya ko makamancin giya, kamar kafiri, duka wa'yan na ne, kare najasa ne alade najasa ne duka wayannan su ne abin da ake nufi da najasa malam ya ce idan najasa ya bayyana a jikin mutum kaga ga fitsari a jikinka ko ga kashi a jikinka ya ake yi da shi sai malam ya ce za a wanke inda najasan nan ya taɓa inda kaga ga najasan nan a jikinka wanke shi ake yi me ma'anar wankewa shine ka gurza shi ka sa ruwa ka gurza shi ka murza shi ba dole ne sai an sa omo ko makamancin omo ba a'a amma dai ana son a goga shi yadda dai muka san cewa ana wanki din nan shine ma'anar a wanke shi wasu lokuta za ku ga idan yara suka yi ma mutum fitsari a jiki ko kuma fitsarin da ke famfa ko kashi ya taba jikin mutum sai ku ga mutum ya ɗan yayyafa ruwa kawai ko wai shi baya son ya jika jikinsa to in mutum ya yi sallah da irin wannan kayan ba shi da sallah abin da ake so shi ne ka wanke shi kuma kowa ya san wanki wannan ya shafi mata ya shafi maza ba a cika wankewa ba yayyafa ruwa ake yi Shi ne ka ɗebo ruwa ka yi haka ka yayyafa haka in aka yayyafa ruwa a kan najasa bai yi ba abin da ake yi shi ne wankewa za a gurza shi da kyau wannan shi ne ake yi idan mutum ya ga najasa a jikin kayansa to idan najasa ya taɓa mutum amma baka ga najasan nan ba baka san inda yake ba jikin kayan ka dai san cewa ɗazun fitsari ya taɓa jikinka kuma lokacin da ya taɓa ɗin ka gan amma yanzu kuma baka gan shi ba ya ɓace maka to ya za a yi da irin wannan kayan abin da ake yi shine sai a wanke kayan gaba ɗaya kun ga ya bambanta da hukuncin farko ko ɗazin ka ga najasa ɗin sai ka wanke daidai inda najasa yake. A'a yanzu kayan baka san inda najasa na yake ba, to sai ka wanke kayan gabaki ɗaya, sai ki wanke kayan gabaki ɗaya. Wannan shi ne abin da ake yi idan ba a ga najasa a jikin ba san daidai inda yake ba, amma dai najasa na nan. To, ga wani hukunci kuma na uku. idan aka zubo najasa sai kai kokonto ya taɓa ka ko bai taɓa ka ba ka zo wucewa ne kawai sai aka zubo tsari, ka dai san tsari ne ko ka zo ka wuce ta inda eh, eh, kashi yake ka dai san ka kaman ka taka kaman baka taka ba to ya za a yi da wannan sai malam yake to wannan ba wankewa ake yi ba aka yayyafa ruwa ne a inda mutum ke tunanin ko abin ya taɓa shi. Kun ga hukunci nawa kenan? Uku ko? Na farko ga najasa ka gan shi da idonka a jikin kayanka ko a jikinka daidai gurin ne kawai za ka wanke. Hukunci na biyu najasa ya taɓa ka ne a jiki ko a kayanka amma baka san daidai gurin ba, sai ka yi ne. sai ka wanke gabaki ɗaya. Na uku, najasa ne kake kokonto ya taɓa ka, ka san najasa ne, amma kana kokonto ya taɓa ka ko bai taɓa ka ba, ya taɓa ki ko bai taɓa ki ba, sai mutum ya yi ne sai ya yayyafa ruwa. Kun gane yayyafawa ko? Yawwa. Na farko za a wanke, na biyu za a wanke, na uku ne za a yi? Za a yayyafa ruwa. Mu gane bambanci. wannan yakan shafi mata da yawa kuma a haka suke sallah wanda kawai da ba su ma suna cewa Allah ne kawai ke karɓar sallan mata ko sai sallan kowa ma Allah ne ke karɓa a dai abin da ya dace domin Allah ya karɓi ibada. da ibadan ne za a shiga aljanna Allah ya taimake mu sai ga wani hukunci na hudu nan idan wani abu ya taɓa ka wani abu ya taɓa ka, sai kana kokonto shin najasa ne ko ba najasa ba ne, mu rike wannan mu fahimce shi da kyau. Wani abu ya taɓa ka, kana kokonto ko kina kokonto najasa ne ko ba najasa ba ne, hukunci ɗin shi ne ba za a wanke ba, ba za a yi ruwa ba. Mun gane labari na hudu ko? Kana wucewa ne. sai aka zubo wani abu daga wani gida ruwa ne aka zubo to kai baka sani ba shin fitsari ne aka zubo ko ko ruwan da aka wanke kwano da shi ne aka zubo waje baka sani ba kawai abin da za ka yi ka wanka kawai ba wankewa ba yayyafa ruwa ba za a kira sallah ba ka ce ai an zubo ruwa daga wani gida dazu ban sani ba ko tsari ne ko ruwa ne za ka ni ba zan iya yi sallah ba sai na canza kayan na, ko sai na wanke ba ka da gaskiya a nan ka saba ma karatun addini mun gane ko kamar yadda ba za ka je ka yi tambaya a gidan ba cewa da Allah ruwan da kuka zubo ɗazun jasa ne ko ko ruwa ne kawai ko ruwan wanki ne ba ka da daman wannan addini bai baka daman ka yi tambaya ba haka nan kuma ba ce ka wanke ba in ka wanke ka wanke datti ne kawai a jikinka kuma datti ya bambanta da najasa mu fahimci wannan datti ya ne ya bambanta da ne, najasa najasa tana hana ibada datti baya hana ibada me misalin datti majina kaki ruwan wanke kwano kwata duka wayannan ba najasa ne ba su hana sallah ko kaɗan mun gane ko abin da ke hana sallah shine muka ba mu misali kamar fitsari kamar kashi kamar jini kamar giya da ya.